alhamdulillah yan uwa wannan wani sabon zikiri ne na wahabiyawa wanda ya shigo Najeriya a cikin masallaci wai I do like this. Ah, a gaskiya addini amana ce, Allah yana cewa Abdul amana ta ila aliha, kuma yi da amana zuwa ga ahalinta. Ba zai yiwu muna ganin abubuwa na bid'a da wahabiyawa suke shigowa da shi cikin addinin musulunci, mu shiru mu kama bakinmu mu kyale ba. wajibi mu faɗakar da al'umma makirci da manafinci irin na wahabiyawa balalau alhaji balalau ka ji tsoron Allah alhaji balalau ka ji tsoron Allah akwai aiki a gabanka alhaji balalau a cikin masallaci ga yaranka abin da ka koya musu tsalle da waka a cikin masallacin Allah Allah yana cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai na Allah ne ba a kiran kowa yanzu wahabiyawa addinin wahabiya kun kirkiro wani zikiri irin naku I do like I do like this a cikin masallaci wallahi ba za mu shiru ba al'umma ba za mu shiru ba annabi ne yace man ra'a minkum munkaram falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adaful iman annabi yace man ra'a minkum munkaran duk wanda ya gane ana aikata mummuna abu addinin musulunci falyughayyirhu biyadihi ya canza shi da hannunsa fa in lam yastadi in bai da iko ah, fa bi qalbihi marra minkum makaran falli gabi fa ilaysa fa in lam yastadi fa bi lisani in bai da iko da halittarsa fa in lam yastadi idan bai da iko fa bi qalbihi da zuciyarsa sai ce wa zalika ada iman amma wannan shine raunin imani To mu inda muke da iko mu kautar da irin wannan bid'a mummunar bid'a da cin mutuncin Allah da cin mutuncin addinin Allah karatun mazaje zindika zindikan mazaje irin wannan sun ci sun koshi su shigo ɗakin Allah inda Allah da wa ta'ala ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u allahi ahada masallaci na Allah ne kar ku kira kowa a cikin kanku ambace kowa wannan zindika zindika mazaje sun ci sun koshi tsaya cikin masallacin Allah suna tsalle suna I do like this I do like this inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alhaji Balalau akwai aiki a gaban ka ina aka samu wannan bid'a wa'innan zindika zindikan ɗaliban naka a nemo su a hukunta su irin hukuncin da ya dace da su cin <coughs> mutuncin Allah ne cin mutuncin ɗakin Allah ne ashin ba annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana yin cigiya ma a cikin masallaci na zindika zindikan mutane aka so suna rawa suna I do like this I do like this a cikin masallaci annabi ne ya ce idan wani abu ya bace a masallaci mai cigiya ya shigo cikin masallaci yana cigiya abuna ya bace ina neman abu kaza mai kala kaza annabi ya ce abinda za ku ga mai laradallahu alaika Allah kar ya dawo maka da abin nan Allah ya kar ya sa ka gani saboda girma irin na masallaci masallaci ba Allah ya gaya mana inna ma ya'muru masajidallahi man amala billahi wal yawm man amana billahi wal yawmil akhir masu raya masallatan Allah da zikirin Allah sune masu imani da Allah amma a samu zindika zindikan mazaje irin wannan kosassu sun ci abinci sun koshi wai su shigo cikin masallaci wai suna I do like this I do like this sannan na sa idanu tun lokacin da naga wannan abin ya faru in ga ɗaya daga cikin malaman wabiyawa zai zo ya tabbatar da abin da wa'annan zindika zindikan mutanen suka yi sun yi laifi ba daidai ba ne kun kama bakin ku kun yi shiru ya ku wabiyawa duk mutumin da ya aikata ba cikin ku ko da mara kyau ne tun da a cikin ku yake wannan abin mai kyau ne a wurin ku ko Laraba suna cewa a sukutu rida mutum ya aikata abu a yi shiru ba a ce mai komai ba an yadda da abin mai kyau ne yanzu inda wani ɗan ɗariƙa na tijjaniya ko na ƙadiriya ko ɗan shi'a ya aikata misalin irin wannan abin da kaga wahabiyawa sun fito ana ta yayatawa an zo da wata sabuwar bid'a to yan uwa ga sabon zikiri na bid'anci da wahabiyawa almajiran alhaji balalau almajiran alhaji kabiru gombe da suka kirkiro a najeriya cin mutuncin ɗakin allah da wulakanta ɗakin allah su fito da girman su suna rawa suna aidula dis aidula a cikin masallaci sun hana a yi zikiri sun hana a yi wazifa sun hana a yi zikirin juma'a amma sun shigo cikin masallaci suna gir suna rawa suna aidula dis aidula yan uwa bari ƙara sanya muku su ga ikon Allah bari ƙara sanya muku su ga inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alhaji balalau ka ji tsoron Allah alhaji balalau shin wannan ita ce koyarwa ta kungiyar ku alhaji balalau wannan ita ce koyarwar kungiyar ku wannan ita ce al'ada ku wannan ita ce ɗabi'ar ku wannan ita ce abin da ku koya wa yan agajin ku shi yasa malam Dr. Idris yake kiran ku yan gargajiya lalle wahabiyanci izala gargajiyanci ne ɗakin Allah ko hana a yi zikirin Allah Allah daman ya ce wa man azlamu mimman mana an yi zikara uh, wa man azlamu babu katan azzalimi mimman mana'a kamar wanda ya hana an yi zikara fi hismuhu a ambata sunan Allah a cikin ɗakin Allah wasu afi karabiya ya tafi a cikin farfajiyar masallaci babu babban azzalimi kun hana a ambata Allah a cikin masallaci amma yanzu ga kattun maza sun zo cikin masallaci suna I dula this I do wannan sako ne zuwa gare ku ya kowa biyawa ku ji tsoron Allah ku tabbata addinin nan fa ba naku bane addinin nan na Allah ne waɗannan abubuwan da ake aikatawa a cikin masallaci kattun mutane suna rawa suna dula da wannan addinin annabi Muhammad ya zo da shi annabi ya bada umarni yi haka me yasa ba za ku zo ku tsawata ba balalau idan baka fito alhaji balalau idan baka fito ka tabbatar da asalin abin da waɗannan ainihin ɗaliban naka suka aikata a cikin masallaci ba ya tabbatar da cewa wallahi kai ba cikakken ahli sunna bane in har baka zo ka yi magana ka tabbatar da waɗannan abubuwan kuskure bane wallahi ba cikakken ahli sunna bane alhaji kabiru gombe idan kai ma baka fito ka tabbatar da wannan bid'a ce aka kirkiro kuka tsawatawa ainihin kuka tsawatawa ainihin Ah, ku da irin wannan ƙirƙirarren bida wallahi kun tabbatar da ku ba ahli sunna bane sannan sauran wabiyawa malaman Najeriya ina kira gare ku idan ba ku fito kun tabbatar da duniya wannan abin kuskure bane kuma ƙirƙirarren abu ne wanda aka kirkiro shi a cikin ɗakin Allah masallaci wannan yana tabbatar da cewa wallahi ku ba ahli sunna bane in dai har kuna kishin sunnan da gaske to ku fito ku ba ɗakin Allah kariya Alhaji Balalau idan har kana kishin sunna kana kishin addinin musulunci to muka ka fito ka ba ɗakin Allah kariya domin wannan abin da wannan kattan suka yi ma ɗakin Allah cin mutuncin ɗakin Allah ne Alhaji Kabiru Gombe in har kana kishin addinin musulunci ka fito ka ba addinin musulunci kariya ka ba ɗakin Allah kariya ka zo ka yi bayani akan abin da waɗannan kattun almajiran naku suka aikata wa ya saba ma addinin musulunci sauran wabiyawa na duniya in kuna kishin sunna ku 'yan sunna ne an haife ku cikin sunna kuma sunnan kuke ma aiki wallahi ku fito ku tabbatar da wannan abin da waɗannan kattai suka suna a cikin masallaci bid'a ne kuma abu ne wanda manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma ba a bada umarni a yi ba in ba ku yi haka ba wallahi ashe sunnan ku a baki take ta ƙarya ce sunnan ku a baki take ta ƙarya ce muna kira zuwa gare ku wallahi ku ji tsoron Allah ku hana ayi zikirin Allah ku rinka zagin masu zikirin Allah ku rinka zagin masu ambatan Allah amma yanzu ku zo cikin masallaci kuna aidula da ku faɗa min to in ku yi wannan rawan da wannan aidula dis din lada nawa za a baku lada nawa za ku samu a wurin Allah lada nawa za ku samu a wurin Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku ya ku shugabannin addinin wahabiyanci ku ji tsoron Allah ko abin da Ibn Taymiyyah ya muku kenan wannan shine koyarwar Ibn Taymiyyah koyarwar Ibn Taymiyyah ginin ko koyarwar Abdul Wahhab ce wannan wannan ko koyarwan albani ce wannan ko koyarwa ce ta bin bas ko koyarwa ce ta usaimin wannan ko koyarwa ce ta sale bin fauzan ya kai alhaji balalau a najeriya kana shugaban kungiyar wahabiyanci ake wannan iskancin a cikin masallaci zindikan samari zindikan mutane ƙosassu sun ji sun ƙoshi su ɗakin Allah suna rawa suna aidul amma yanzu kun kama baki kun yi shiru alhaji kabiru gombe kai ma ka kama baki ka yi shiru ya ku sauran wabiyawa ana irin wannan iskancin a cikin masallaci ana rawa ɗakin Allah ɗakin Allah wa annal masajid lillahi bala tad'u ma lillahi ada masallatai na Allah ne kada ku ambaci kowa a ciki amma azu ana ana irin wannan iskancin a cikin masallaci ku kama baki ku shiru wallahi tallahi ya ku masu kiran kanku ahlus sunna in dai ba ku fito kun barantar da kanku a wannan aikin da wulakanta ɗakin Allah da aka yi ba wallahi kun tabbata makaryata ne ku ba ahlus sunna bai ya kai balalau alhaji balalau in baka fito ka barantar da kanka ka kuma nuna kuskuren wa'annan zindika zindikan almajiran naka ba wallahi kai ba ahli sunna bane ya kai alhaji kabiru gombe ya kai alhaji Yahaya jingir ya kai Yahaya jingir idan baka fito kai ma barantar da kanka ga wa'annan zindika zindikan samari da suke shiga cikin masallaci har da tsofaffi masu furfura suna rawa suna I do like this I do like this wallahi kun tabbatar da cewa ba ahli sunna bane makaryata ne ku ba kwa kishin addinin Allah masallacin Allah yanzu wannan ba cin mutuncin masallaci ba ne kwanaki wani mawaki da ake kira davido ya fito ya yi waka ya sa jallabiya ya nuna kamar yana sallah aka zo aka cigaba kuka zo kuna nuna kuna kishin musulunci kuna kishin addini ashe ku kuke fara cin mutuncin addinin Allah ashe ku kuke fara cin mutuncin musuluncin ashe ku kuke fara cin mutuncin ainihin sallan yanzu masallacin da ake sallah yanzu ku isa yanzu wani kirista ya zo ya yi wata waka ya ci mutuncin sallah ko ya ci mutuncin masallaci ku ku zo kuna kuna magana gashi kowa biyawa saboda masallacin bai dame ku ba addinin bai dame ku ba za ku ci mutuncin ɗakin Allah a cikin shi ne ku zo kuna rawa kuna dula dis kuna juyawa kuna shoshalewa a cikin masallaci wallahi duk ba wabe ne fito yayi magana akan wannan ishin kadiyar wa'annan munafikan addinin musulunci wallahi shi ma munafiki ne wallahi ba za mu kyale ku ba ɗakin Allah ɗakin Allah shi ne za a zo ana rawa yanzu da wani kirista ko wani kafiri ko wani bayahude zai zo yayi kwatankwacin ginin wannan a cikin masallaci sai ku fito kuna cewa bai kyauta ba amma gashi ku alhaji balalau alhaji kabiru gombe zindika zindikan samari har da tsofaffi a cikin masallacin Allah suna i do like this i do like this suna juyawa ɗakin Allah wa annal masajida lillahi ba za ta doma lai ada amma kuna kallo ba za ku zo ku yi magana ba kuna kallo Alhaji Kabiru Gombe wannan irje tarbiyyar da kuka ba almajiran naku Alhaji Balalo wannan irje tarbiyyar da kuka ba almajiran naku a shigo cikin ɗakin Allah a ci mutuncin Allah wannan yanzu wallahi ba ku ganin girman Allah wannan ya nuna wallahi ba ku ganin girman Allah ɗakin Allah ma ba ku ɗauke shi da muhimmanci ba ba ku ɗauke shi da muhimmanci ba ba ku ɗauke shi da mahimmanci ba Allah ma ba ku ɗauke shi da mahimmanci ba wallahi azimi wannan bid'a ce kirkirarra zikirin wahabiyawa da suka kirkiro a Najeriya mai suna I do like this I do like this a cikin masallacin Allah kattai su rinka rawa suna juyawa ɗakin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gafarta mana rabbana la ta ya ubangiji la tu'akizna bima fa'ala subha'u minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah karka kama mu saboda Allah ɗakin Allah in za ku yi irin wannan iskancin naku maimakon ku je ku nemi fili ma in za ku yi kun ga za ku yi a fili sai a cikin masallacin Allah saboda kun raina Allah kun raina addinin Allah sannan har ku ɗauke bidiyo ku watsa a duniya ku nuna cewa ku tatattun maƙiya Allah ne ku nuna cewa ku tatattun maƙiya addinin Allah ne ku nuna cewa ku tatattun maƙiya masallacin Allah ne masallaci masallaci yanzu Allah kun taba ganin wani ɗan ɗariƙa musulmi bahaushe hausa bulani ya shigo cikin masallaci yana rawa yana irin wannan ba ambatan Allah yake ba yana juyawa a yi dula diska kun taɓa ganin irin wannan kun taɓa gani ko da zikiri ake a ce amma yana aikata ka a cikin ƙwaryar masallaci to lalle wannan bid'a ce kirkirar ra'ayin allazina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna Alhaji Kabiru Gombe, Alhaji Balalo ku yi maza maza. Ku zo ku tsawatar ma almajiranku wannan bid'a da suka kirkiro wallahi al'azim wallahi al'amuna muna jin tsoron kada Allah ya sokan manja da bala'i. Domin irin wannan masifa da wahabiyawa da wahabiyanci ke kawo mana a Najeriya da bidi'o'i wallahi sanadiyyarsu. wallahi Allah zai iya halakar da Najeriya. Da masifa da bala'i da muke fama dama da sharrin wahabiyawa ne. Wallahi tallahi mu ji tsoron Allah. mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah Alhaji Balalau ka zo ka kira waɗannan zindika zindikan almajiran naka ka ja musu kunni wannan ba addinin musulunci ne, a cikin ɗakin Allah to ko a wajen ɗakin Allah ya gamata waɗannan zindika zindikan samari su zo da tsofaffi suna rawa suna juyawa suna I do like this I do like this ya kamata ballanta ɗakin Allah ku hana ai zikirin Allah amma gashi ko kuna soshalewa kuna cashewa a cikin ɗakin Allah har da juyi har da juyi hadda wani ayi balance way a cikin ɗakin Allah to wallahi duk wanda yayi wannan abun in yi in yi wasa zai je balance way a cikin jahannama za ku yi balance way a jahannama kalidina biha za ku yi balance way a jahannama eh za ku yi balance way a jahannama eh lallai wallahi ku ji tsoron Allah eh Alhaji Kabiru Gombe ka fito in dai kai ahlus sunna ne Alhaji Balalau alhaji balalau ka fito ka faɗa ma duniya wannan bid'a ne wannan ba addini ba ne domin wannan abin da ka suka wo suka yi kada ‘ya'yanmu su ɗauka addini ne su ba su je masallaci su fara ci karawa irin wannan ku fito ku tsawatar da su wallahi a gaya musu kada ‘ya'yanmu su taso su gani su ce ai ana zuwa masallaci a je a yi rawan banjo a je a yi rawan nanaye a juya ana i do like this i do like this a cikin masallaci wannan mafiyanci ne wannan mafiyanci ne wallahi wannan wannan mafiyanci ne wani wata kwangila aka an ta yahudawa kuma an riga an ci wallahi Allah ya isa tsakaninmu da kowa habiyawa Allah ya isa tsakaninmu da kowa habiya kun zo kun lalata mana addinin annabi Muhammad tsakanin talakawa da kuma gwamnati gwamnati da talakawan ta malamai su zamanto wisatsa a shiga a gaya musu ga halin da al'umma suke ciki ga tsallabat da ake nema halin rayuwa a rayuwa ta yi tsanani a sassautawa mutane to duka wannan bangare alhamdulillah yanzu kuma sun amsa wannan kiran kuma za a yi da izinin Allah tabaraka wata'ala da haka muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka a cikin sa'ayin da za su yi Allah ya sa albarka gwamnati kuma Allah ya ba su sassautan Allah ya sassauto da zuciyansu su karbi kiran da malamai za su yi musu halin da talaka yake ciki Allah ya jefa musu tausayi a zuciyansu albarka annabi alaihi salatu wassalamu ya zama na sun fiskanci wannan abun yanda ake ta a fito abubuwan da ake nema musamman sauƙin rayuwa tsanani da aka shiga dinnan a ɗan sauƙaƙa wa mutane su ma mutane su ɗan ji relief mutane ya zama da sun fi ƙarfin abin da za su ci abin da za su yi tara lafiyarsu da komai gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi wannan to muna roƙon Allah ta tabaraka ta'ala malaman nan da za su yi wannan yunkuri Allah ya ba su ikon daman yin haka Allah ya sa wisaɗar da za su zamanto tsakanin gwamnati da talakawa ya zamanto alkhairi wa ƙasar nan ah, insha Allah tabaraka ta'ala Ah, sannan na ga wani dan uwa duk da ina karanta in Allah ya saka maka da alkhairi malam najibullah js zubairu yana cewa babu mafita sai dai a koma ga Allah wannan gaskiya ne babu mafita sai dai a koma ga Allah lakin in tabi akwai abin da mutane kuka kasa ganewa komawa ga Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala abu biyu ya umarci mumini da shi ya umarce shi da yayi aiki sannan kuma bayan yayi aiki sannan kuma ya yi tawakkali shi mumini haka yake bambancin mu da kafirai abu biyu ne shi kafiri ya yadda da sabuba ne bai yadda da akwai rabbul asbabi ba ubangijin da ya ajiye sabuba shi kuma musulmi ya yadda da sababi sannan ya yadda da ubangijin sababi haka musulmi yake to musulmi yana tafiya da fikafiki guda biyu ne sai yasa in musulmi ya tashi zuwa ga bukatarsa sai bukatarsa ta biya zai ɗauki sababi sannan kuma zai yi addu'a haka ake so kuma haka alkur'ani ya gaya mana wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah yayi alƙawari wa alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani tawakkali kenan suka yi imani suka yadda da Allah sannan na fa wa amilu salihati suka yi aiki na gari shi mumini ana son ya yi aiki sannan kuma ya yi imani sai sa sayyidina umaru radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana yake cewa inna hadhihi al-aid khuliqat li ta'mal fa shigal bi ta'ati qabla an ka bil ma'siya inji amirul mu'minin sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wardahu yace wannan hannun Allah ya lice shi ne dan yayi aiki ka shagaltar da ita da aikin Allah kafin ta shagaltar da kai da saban Allah da aka mumini yana tafiya da hannu biyu ne sai sa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da zulqarnain Allah ya ce wa yas'alunaka an zulqarnain suna tambayan ka waye zulqarnain Allah ya ce qul sa'atulu alaikum minhu dhikra ka ce zan gaya muku labarin shi waye shi inna makanna lahu fil ardi mun bashi dama a doran kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa muka bashi sababi akan komai kuma me Allah ya ce fa atba sababa yayi riko da sababin ya bi sababi to shi musulmi kullum bayan addu'a ita ce farko addu'a usilahul mumin sannan sai kuma aiki to daga cikin aikin shine wannan yunkurin da malaman mu suke kwarin za su yi su je su samu gwamnati a samu isada mai kyau muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya sa albarka sannan sai shawarwari yawanci yan uwa wannan halin da ake ciki mun karkatar da kai musamman saboda mun ji cewa malamai su ne suka kira a zo a yi musulun musulun ticket mun mai hankali a kansu to a sani ba su kaɗai ba ne eh wato akwai waɗansu ɓangarori guda biyu da yawanci saboda mutanenmu ba mu fiye bin labarai muna ganin abin da yake faruwa ba a 'yan wannan kwanakin za ku ga mataimakin shugaban ƙasa ya fitar da sanarwa cewan za a yi wani kwamiti wanda za a bibiyi 'yan kasuwa za a yi kamar tsarin price control ake nema a sa akan abinci wanda kuma wannan abu mai kyau ne abinci wannan tashin da yake yi tashin goron zabi gwamnati ta sa price control kaza za a sayar in ka shige naira kaza a kama ka to wannan tsarin ɗazu sai muke ganin rahoto daga ah, daga daga wannan trt TRT Africa wani ɗaya daga cikin ma'aikata na ga yana aiki a BBC yana faɗa cewa gwamnati ta ce lallai lallai manomanmu za a yi ƙoƙari ba za a dinga shigo daga abinci ba za su noma abinci za su yi kaza to shawara idan malamanmu sun je da kuma mu ma gwamnatin tunda suna bi suna ji a ɗauki wannan shawaran kar a maimaita kuskuren da aka tafka shekara takwas baya daga cikin masu cutan mutane kun ga ƙungiyar manoma kun ga ƙungiyar 'yan kasuwa waɗannan mutanen muna kiransu da ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah domin abin da yake faruwa shugaban ƙasa ba ɗan arewa ba ne a ƙa'ida arzikin arewa kuma an sani mafi girman arzikin arewa noma ne da haka idan ya zo ya ce zai buɗe boda a shigo da abinci wasu wanda suke cikin arewan da sunan manoma ko 'yan kasuwa su suke zuwa sai su ce in an buɗe abincin da muka shuka zai ɓaci ba za a sayi namu ba jarin mu zai karye shekara takwas ba irin gudumawa da buhari bai bayar wa manoma ba wa manoma kun noma abin da mutane za su ci su koshi sai kuma ku dinga zuwa kuna matsa cewa in an buɗe ku jarin ku zai karye in an buɗe boda ya karye mana ku bar mutane su shagata su sakata su wala mutane ku fahimci su waye hakikanin makiyanku suna ƙasa su suke zuwa kuma wasu ɓoyayyin fiska ne wanda ba za ka iya nunawa ka ce gawa na ba gawa ne sai dai a ce maka da sunan manoma ka rasa su waye manoman nan noma rayuwar mutane haka ake yi ku bar mutane su sakata su wala a buɗe wa mutane boda a shigo musu da abinci za mu karye in an buɗe ka karye sai me ka karye wai damu da kai kai kadai akan ku wasu tsirari miliyoyin mutane a ƙasa su shiga halin haulayi akan ku kutsirari mutanen miliyoyin mutane su shiga halin haulayi haka kungiyoyin 'yan kasuwan an je sai ka rasa a tashin dala a yi ta dora ba a ce tashin dala bai da alaka da wannan abun ba yana da alaka amma kuma akwai mugayen maha'inta akwai mugayen ma'inta da ido na na gani na gani a kasuwa a Kano ana waya taliya ana sayar da ita naira kaza yanzu nan za a yi ma waya gafa abincin kana sayarwa akan kuɗi kaɗan sai a yi maka waya kawai sai a ce maka ai ta koma kaza sai ka ga mutum ya ce kuɗin kaya kaza na suto kaza a ƙara naira kaza ba haka kuke wa mutane ba kun san kuna yi kuna ci da gumin talaka kuna matsa talaka kuna matsa talaka sai an an ce za a buɗe boda sai ku je ku yi wa gwamnati barazana za mu talauce Allah ya talauta ku Allah ya duk wanda da hannunsa a cikin kuncin da jama'an Najeriya suke ciki ubangiji ka zara albarka a dukiyansa Ubangiji ka zare masa albarka a dukiyansa, Allah ka hana shi jin daɗin dukiyan, ka ɗora masa jarraba wanda ba zai taɓa gamsuwa ba Allah, ka ɗora mai jarrabawa, yanda da hannunku ake cutar da mutane, da ‘yan kasuwa da manoma, ƙarya ne suna da hannu cikin wannan bala'in da mutane suke ciki suna da hannu a fahimci wannan ba malamai ba ne kadai malamai suna da nasu laifin na mun fito an ce a yi musulun musulun haka ne amma ku fahimta su malamai da yake ana ganin fiskansu a mimbari ana jin maganansu sai sa tasu tafi zafi amma akwai waɗanda ba ku ganin fiskansu amma kuma su ne baƙaƙen munafikai suna ƙasa suna ƙasa su suke cutar da mutane suke cutar da mutane da 'yan kasuwa da manoma yanzu maganan bodan da ake yi mataimakin shugaban ƙasa bai fa wuce kwana biyar ba fa ya yi wannan maganan to yanzu shugaban ƙasa bola tinubu ya zo ya ce wannan babu wannan maganan an soke ta ma'ana mutanen mu su za su yi noma su za su yi kaza ba ƙasan da ba ta son ci gaba amerika ta fi kowace ƙasa yin noma a duniya ta fi kowace ƙasa yin noma a duniya amma tana exporting tana importing din abinci kuma tana exporting tana shigar da shi tana fitar da shi wannan sunna ce ta rayuwa saboda wasu tsirarin mutane wasu tsirarin mutane kuma tun da ake shugaban kasa tare da ciwon buhari muna ganin laifinsa da yawa amma ba a taɓa yin shugaban kasan da ya ware kuɗi kuɗi ya ware wa ɓangaren noma irin buhari ba to da aka ware wannan kuɗin me kuka yi shekara takwas kun yi mana wani abu sai yanzu kuma gwamnati ta zo ta ce za ta buɗe boda ku zo kuna cewa an ce wai jarin ku zai karye wace tsiya zai karye Allah ya karya ku Allah ya karya ku Allah ya karya ku Allah ya karya ku abinda mu muke faɗa gwamnati a buɗe wa mutane boda kawai a buɗe in ma za a sa duti akan waɗansu abu za a ɗage za a sa dutis akan waɗansu abubuwa a ɗage akan abincin da mutane za su ci a ɗage akan abin da mutane za su ci a bar mutane haka wahala ya yi wa mutane yawa mutane suna cikin kunci a ce mutum ya ɗauki yanzu abin da albashi bai ƙaru ba ka je kasuwa za ka zo ka je ka saya abinci ana ce maka buhun shinkafa naira dubu sittin ko dubu saba'in ne ko na wani ake sayarwa mutum ransa zai cire saya abincin wani yana da 'ya'ya biyar wani yana da 'ya'ya goma wani matansa biyu wani iyalinsa da yawa an bar mutane a cikin kunci sannan an zo gwamnati tana yunkurin ta kawo mutane wasu kuma sai su zaga don ci gaban najeriya a bar shigo da abinci a bar shigo da abinci wannan wannan fikira duk wanda yake da wannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah duk me ya hannu a cikin wannan tsanani da mutane suke ciki ya Allah Allah karka bashi duk abin da zai samu Allah kar ka sawa abin albarka duk jin daɗin da yake nema Allah ka juyar da jin daɗin ya zaman to wahala Allah dan girman annabi muna roƙonka muna tawassuli da annabi muna tawassuli da kyawawan ayyukan mu duk wanda yake da hannu cikin jin kunci da mutane suke ciki ya ubangiji Allah ka juyar da jin daɗin sa ya koma wahala Allah ka talauta shi in yana da hannu cikin halin da mutanen Najeriya suke ciki albarka annabi da haka muna kira malamanmu Allah ya saka da alkhairi da wannan yunkuri da aka yi da za a je a samu shugaban ƙasa in an je a gaya masa ku gaya masa cewan batun da wasu suke zuwa cewan kar a buɗe boda suna razana shi tun da shi ba ɗan arewa ba ne a arewa ba mu da wani abu sai noma in an yi za a karya mu ƙarya suke yi maha'inta ne munafukai ne kar ku yadda a yi wannan abin da ku ku gaya wa gwamnati gaskiya kawai a buɗe mana boda mu ba mu gane ba kawai mutum yana burin kullum ana son mutum ya gaba amma mutum ya dinga burin ina ma zamani zai koma baya saboda Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana Allah ka ɗauke Allah ka dauke mana wannan musiba Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ka kawo mana karshen wannan bala'i Allah ka ba mu yayewa Allah ka kawo wa mutane sauki albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi uwa mu taya malaman mu da addu'a yanda za su je su ga gwamnatin nan Allah ya sa albarka a ciki yanda su je su ga gwamnatin nan Allah ya sa albarka wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira assalamu alaikum